Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gadin da yake a ƙananan hukumomin jihar guda 25 baya da alaƙa da siyasa ko kuma yaƙin neman zaɓe. duk kuwa da yadda wasu suke alaƙanta shi da fara yakin neman zaɓen shekara ta 2019 gwamnan dai wanda a yanzu haka ya ziyarci ƙananan hukumomin jihar da dama ya ce a sakamakon lalacewar abubuwa ya sa suka ɗauki matakin rangadin ƙananan hukumomin domin ɗaukar matakin gyara na musamman. Wannan ba kamfen ba ne, abubuwa ne sun lalace shekara shekaru ba a yi in kana gwamna dole ka je rangadi da ƙananan hukumominka ka ga abubuwan da ake yi. Da ana yi shekaru barkate tun muna yara musu ana yi tun lokacin Sardauna. To amma daga baya abubuwa suka lalace sai dai kawai a zauna a headquarter cikin condition gashi yanzu na tukumi kamar akuya a zo na cikin condition a sha ac a sha shayi sai lokacin zaɓe ya yi sai a je a kewaye ƙananan hukumomi wannan bai ba yanzu mun kewayo mu ga shamu ƙananan hukumomi suke inda suke neman taimako mu taimaka musu. A ƙarshen makon nan ne dai gwamnan ya ziyarci ƙananan hukumomin Bargu da Agwara masu fama da matsalolin rashin kyawun hanya. Malam Sani Sa'idu mazaunin ƙauyen Shagunu da ke bakin kogin Naija a ƙaramar hukumar Bargu ya ce matsalar rashin hanya da asibiti na haddasa mutuwar matansu. A cikin shekarar nan mata da suka rasu a wannan garin sun kai guda hamsin. saboda me suka saboda matsalan hanya ba mu da babban asibiti a nan idan jinya ta samu ko na haihuwa ko na wani abu wanda ya danganci tiyata sai an ɗoka an kai a busa nan ne za a je a yi muna wannan aiki kuma ba mu da hanya kamin mu kama wani gari wanda ake ce ma ma mai shi ya zan babu To gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna yin wani shiri na musamman da zai bunƙasa yankin domin janyo masu zuba jari. akwai alamu alheri a wajen nan amma dole sai gwamnati ta yi wasu ayyuka sai an yi hanya yanzu daga lumma zuwa nan in hanya na da kyau bai fi tafiya minti 20 ba ko 15 amma kun ga min kusan minti 40 ko awa daya nan kuma ya zama na za a iya wajen hutu saboda baki su zo wanda muna bukatan baki su zo Niger su ga irin abubuwan da muke yi wannan ruwan da ka gani bayana tsayin shi kilomita 54 ne faɗin shi kilomita 27 kuma ya kai har Nijar ba ƙaramin ruwa bane saboda haka wannan ba abun wasa bane abin da na bayar wajen nan zai zama gari mai muhimmanci kuma ina shawara da ssg a cikin master plan za a yi hatta ma wajen saukan jirgi karimi ya kamata a yi saboda mutane masu su zo su hutu in sun gaji da babban birni kamar abuja da su lagos suna yi hawa dan kananan jirage su zo sauka mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya